balẹ̀ yẹn ti sáré lọ. ƙarin jini ma za ka tawara ba hanyar ba da ba saboda neman jini baka ɗauka kuma sai a yi da al'aurarka ana tafiya ne a muna tashi tafiya ne a yi hakuri saboda idolan da ke wani karɓar nan ba wani mai buƙatar kaza daga baya ya ya ya tafi yan uwa a yi hakuri da Allah kar a bijiro da abubuwa haka shahada su ma ba za mu tsaya raba su ba Allah ya samu yani idan mun tashi akwai yan uwa masu tare tare za a yi nemi mun gane sai da yake ba za a tsaya raba ba. wanda zai ne mana lokaci almuhimmu shine wannan karatu mun ji a littafin ma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 ya tabbata da Allah ta'ala wanda ya kaddata haɗuwar mu cikin wannan masallaci babban masallacin mu na juma'a na abu sunna da ke wannan gari ne ba na mu mai albarka garin kaza a cikin karamar hukumar makarfi a kaduna state a nan najeriya ma haɗu don ci gaba da karanta wannan littafi ma da ku talibin ilmi جاكم ثم لم حسن الطلخش الا تعالى يقاشد هذا الصحفي من يوم لهدي تقص قوت السفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكرة تبو بياد دليل قدود ثلاثين ترى ديدي دي عشرين دي ترى قوت أكتوبر شكرة تبو بيو da sha bakwai hijiriya in ba kuma manta ba